a sararin samaniya da ƙasa da ma cikin jikinmu wata ni'imar baka santa ba sai an kwace maka ita mun gode ma Allah yana daga cikin wannan ni'ima da Allah ya sake dawo da mu kuma alhali ko a rediyo ko a makwabta ko a wani waje kilan kaji wasu da aka ce cikin satin sun bar duniya bal yau ma wasu kafin ranar kafin juma'ar wasu kuma suna nan babu lafiya amma da su aka yi juma'ar wadda ta gabata amma yau ba da su za a yi ba suna da ran suna kasar amma ba da su za a yi ba saboda ba lafiya to don Allah idan ba mu gode ma Allah ba muka ƙara imani da Allah wa za mu gode ma wa za mu yi imani da shi wayanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya sa rashin lafiyan ya zama kafara a gare su masu lafiya kuma Allah ya ƙara masu lafiya Allah ya ba mu ikon tafiyar da ita kan addinin Islama. wayanda suka gabata Allah ya fi masu idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani mai wa'azi Sheikh Muhammad Shanono Allah ya saka masa da alkhairi ya yi wa'azinsa sai muka haɗu a waje ɗaya domin ya yi magana ne a kan munafukai cikin abin da na sama kuma nima kudubata na shirya ta ne akan nasiha ga munafukai to munafukai yanzu dai sai su zuba ruwa a ƙasa su sha kasan san ya faɗi wannan magana me yake nufi wato mutum ya samu abin da yake so kenan ko to sai su zuba ruwa a ƙasa su sha wanda yake kashe iyayensu yana kashewa ya kashe yana kashewa ya zai ci gaba da kashewa a bisa aniyar shi wanda yake kashe 'ya'yansu da matansu da makwabtansu wanda yake kashe addininsu wanda yake kashe yankinsu ko ma yankunansu ko jahohinsu ma wayanda munafukai suka yi ta kokuwa abin tun ana waiwai kai ba zai amsa ba ayi wuta ta yi wuta har ma wasu wawaye cikin gwamnoni wawaye har ma wasu wawaye cikin ministocin wannan mutumin mai malfa wasu na nan suna tsammanin cewa wai abin da ya sa suka tsaya cikin wannan bakar aniyar akwai bushara a ƙarƙashin ƙasa wadda ku ba ku sani ba wa haka suke gaya ma masoyansu ba? ku yi haƙuri ai mun san tabbas ana kashe mu mun amma muna ba da goyon bayan ne a ci gaba da kashe mu din amma akwai wani abu ƙarƙashin ƙasa akwai mahaukaci da dono da sakare da sha shashasha wanda ya fi wanda wai don an ɗanɗana mashi zuma a baki aka nuna mashi gagar waccan za a bashi amma a kashe matansa a kashe 'ya'yansa a kashe iyayensa a kashe malamansa a kashe yankinsa a ci mutuncin addininsa ya ce e ba komai a yi in na hauna gyara fitar da ku munafukai Allah wajen ku munafukai Allah ya la'ane ku suna nan an yi masu alkawalin ƙarya sun manta abin da aka yi ma Obasanjo ya yi ma gwamnonin nan Obasanjo sai ya kama wannan gwamna ya ce zan baka don na ga kafi aiki a jihar ka, duk ka kyale su su gama haukarsu amma sirri ne kaka gaya ma kowa sai je ya jawo wani shi ma ya gaya mashi sai je ya jawo wani shi ma ya gaya mashi haka obasanjo ya yi ta yawo da hankalinsu Allah waɗannan ka yi lalace kafir najasa mashayi amma wai ya fi mai sallah hankali anya mai sallan nan mai sallah ne kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda sallarsa ba ta hana shi alfasha da almunkar ba manzon Allah ya ce wannan ba mai sallah ba ne, hadisi ya tabbata sab ba mai sallah ba ne, akwai inda ya bar sallar ita aikin sallah in ma kana zunubi ka kasa yaya za ka bar zunubi ka dawwama akan sallah mai kyawun, wallahi za ta hana ka zunubin yana daga cikin fa'idar sallah hana zunubi duk mai sallah mai kyau duk ranar da shaidan ya fisge shi ya yi wani zunubi wallahi sai ya daɗe yana jin kunyar Allah ko yana astagfirullah sai ga kamar Allah bai gafarta mashi ba yana jin kunyar Allah ba wanda ya san ya yi fa bai cutar da kowa ba sabo ne tsakaninsa da ubangijinsa in ya yi wallahi sai ya dawo yana jin kunyar Allah ga suna ministawa ne an yi mai alkawali to banza ne malam suka yi shiru kai kana tsammanin za su yi shiru ne a banza in kudin ne suna da shi in yi jamman ne suna da shi amma sun yi shiru alkawali aka yi masu ko ba zai cika ba sha Allah kun ga malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi wallahi ina zuwa na jiya da malam Sheikh Muhammad ne yake wazi wallahi sai tausan shi ya kama ni malaman sunna haka suke wazi kamar za su kashe kansu ba dan kansu ba su ko kansila ba su nema a ba su. wai son dai suke mutane su dawo cikin hayyacinsu jama'a idan siyasan nan ta gyaru suwa za su fi jin daɗi yan siyasa su suke tsayawa takara amma malaman sunna za ka ji suna yadda kasan za su kashe kansu na'am ku ci gaba da yi domin kun yi koyi da commander in chief shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka allah ya gaya mai a cikin suratul kahfi amma ka yi mamaki malam yadda ake zubar da jinin nan da an ce mana ba a san inda yan boko haram suke ba ko ba haka suka ce ba da Allah zai tashi ya tona asirinsu sai ga yan boko haram suna gaya ma duniya mun kama local government kaza mun kama local government kaza har yanzu ba san inda yan boko haramun suke ba to me aka yi yanzu kun yadda gwamnati ya cece boko haram ba ku yadda ba kenan da za ka rantse da Allah da za ka rantse da Allah akan cewa gwamnatin nan ita ce boko haramun wallahi ba za ka yi kafara ba Sune, sune, amma akwai ranakin dillanci akwai ranakin dillanci kamar yadda malam ne ya fada wata rana sai labari ina ta telo wani irin ta'addanci ne bai yi ba ba an ba shi mafaka a najeriya ba yana gani ya tsira amma don allah castello ya tsira su ma ba za su tsira ba insha Allah shi ta castello ma ya yi kyau domin kama shi aka yi aka rufe ko to sun sun santa inda allah zai bullo masu shi mun gana shi su sun san inda Allah zai bullo masu kuma ku bari ku ji maganan nan kar ka ɗauka ana yi ne da mai malfa kawai a'a har da kai wanda muke sallah da kai matukar kana goyon bayan gwamnatin nan wallahi kana cikin su man tashabbaha bi qaumin kana cikin su kana cikin su naji wani mai campaign ya yi dubara aka daga hannu shi ana kaza sai wane kaza sai wane da aka zo magana ƙasa ya ce ba ruwana to kaga wannan ya tsira ko yanzu dai yan pdp muna faɗan pdp muna ƙara gaya mu mu fa ba malaman fati ba ne muna ƙara gaya muku wannan domin yau da za a samu canjin gwamnati wadda haka muke fata da izinin Allah ta lalace kada Allah ya kaddara ina gaya muku a bisa kaddarawa ta lalace ta dawo tana abin da gwamnatin pdp take yi a yanzu za mu kyale su wallahi ba za mu kyale su ba wannan ita ce sunnar malaman sunna wa'anda ba su ci guba ba ba su sha guba ba ba za mu kyale an gama yanzu ku kalli gwamnan Niger zan faɗi sunansa ko kuma in faɗi makaminsa da nace gwamnan Niger ba zan damu ba saboda a fili yayi a fili yayi wanda baya jin kunyar Allah ya fito yana ainihin zunubi a fili bal ba ma zunubi ba kafirci a fili duk wanda ya fito yana yin zunubi a fili duk yadda aka ci namansa laifin shi ku kalle shi me ake kiran shi da bawan Allah ko bawan Allah da yana daga cikin yan gwagwarmaya ya ce mutumin nan lalle ba za su yadda su wuce ba domin a gaban sa kai alkawari tabbas mutumin nan a zalimi ne ko ba ku ji ba to me ya faru baban jihar Niger me ya faru da ka yi jagoranci ka ce ba za ku yadda ba muka ce ya yi kyau Allah ya maka albarka ka fito da hujjojinka kowa ya gani har ma an samu magoya baya <coughs> baban gida me ya faru muka ji kuma ka ce ko dai shi ko a mutu ina gwamnan bauchi gwamnan bauchi ya guda shi ma a bayyana ya so kiran sunan shi dole a fiɗe shi ba mu muka faɗa ba balantana balantana gwamnan bauchi yana daga cikin da suka so mu haskaka cewa tafiyan nan akwai zalunci amma sai ga gwamnan bauchi yana cewa shi da ainihin malfa mutu ka raba a mutuwa ma ba za ta raba ku ba in ma ko mutu haka jahannama za ku haɗu ai mutuwa ba za ta raba ku ba tare za ku ai jahannama za ku tafi kai kake wasa Allah baya wasa ina amfanin kiran ka malam jama'a mun ji kunya fa a'a mun ji za ka ce mun ji kunya wanda yake inkarin cewa mun ji kunya ya ce a'a ya je wata ƙasa a matsayin shi na ɗan Najeriya ya gani in za a ce ai shi talaka ne ba ku. ba ladan kake ba ko kai ne ladaniya akwai ladaniya to jama'a duk wanda kafiri ya tsine mashi tsinuwar kafiri ta kama shi akwai lalacewar da ta kai wannan lokacin fa muna cikin haibanmu da ƙarfinmu da mutuncinmu da addininmu obasanjo ba obasanjo ba waye kakan obasanjo ko uban shi ya tsine mana awolowo ya so ya ga tsinuwan nan ta kama mu a gaban shi Allah bai yarda ba saboda lokacin akwai mazajen kirki akwai rijalu sunna wayanda suka rike addinin da gaske suke yi cikin malamai da masu kuɗi da 'yan siyasan da sojoji da sarakuna a wancan lokacin nake ke gaya maka amma tun da suka tafi a hankali a hankali tsinuwan nan ta so makama mu a hankali a hankali a hankali aka zo zamanin um, um, um, obasanjo shi ma ya ƙara tsire mana ya ce ai mu kaji ne aka yi ta dariya aka ce kai da Allah wannan ya magana banza ce yanzu an zama kajin ko ba zama ba jama'a ku faɗa yanzu an zama kaji ko ba zama ba idan kai baka zama ba wakilinka ya zama kaza kazan ma mushe awolowe ya tsine mana yanzu take kama mu obasanjo ya tsine mana yanzu take kama mu tinubu musulmi alhaji daga ƙasar yarbawa a Legas, allah ya saka mashi da alkhairi yana cikin jagora na gaba-gaba wajen neman canji bai rabe yana neman canji duk da Legas tana zaune lafiya in ma gwamnatin ta ce ba ta yi da su suna da kuɗin da za su kula da talakawansu amma suka ce suna neman canji to ya za a zo a haɗu da hausa fulani musulmansu da kiristocinsu an yi taro ko ba an yi tinubu ya ce ta malam ya faɗi wannan maganar hana tinubu ya ce ta yanzu su ba wani abu suke tsoro ba su sun riga sun shirya komai a wajensu da sarakunansu da 'yan siyasarsu da masu kudinsu da matasansu da dattawansu kansu hada yake mun yarda da maganar tinubu ko ba bai yarda ba kun ji wasu har yanzu sun balle a wajensu sai dai 'yan shan miya wanda ba su da tasiri a cikinsu amma mu duk wanda ka jan balle ya balle to da yana da wani tasiri a cikin kasar haka dai ko ba haka ba ya ce to amma mu matsalar mu yanzu ku muke ji to ya ko ba za mu ce mun ji kunya ba lokacin da tinibu ya yi wannan magana <coughs> duka ana haɗe shekarau ana haɗe wane ne ba sakwacin nan mai tsage ba farawa ana haɗe mai neman gwamna buba a'a kai buba farawa lokacin ba ciki wannan ɗayan wanda aka yi ma wayo aka mai da shi sakare ribado ana tare kai duk dai ana tare sai gashi cikin sauki wiyan nan gwaraza malam cikin sauki kawai aka daki kwakwalwarsu kowane in zai baka dalili bai iya baka da kai ma ba ma Allah ba kai bai iya baka dalilin da zaka gamsu sai kama kami kai ma Zai iya baka dalilin da zai yasa cewa bari ya koma ƙungiyar zalunci Zai iya baka dalilin da zaka gamsu to balantana Allah sai ga tsofaffi su ma daga Kano tsofaffi kanawa Allah shirye ku kanawa tsofaffi fa kanawa ba irin da Allah ya ba su dama yana yabonsu yana cewa fasabbih bihamdi rabbika sun tsufa sun gama aikinsu kawai abinda ake so su yi ta tasbihi Allah ya ɗauke ransu ya sa su aljanna sai ga su su ma sun fito sun ce ko good luck ko a mutu to yanzu dai jama'a kun yarda cewa duk wanda yake goyon bayan good luck yana goyon bayansa ne don a ci gaba da kashe mu kun yarda da wannan kun yadda da wannan yanzu mai son a yi ta kashe mu a yi ta kashe mu a yi ta kashe mu idan mun yi mashi mummunan addu'a mun yi laifi ya kai malam mai ba da fatawa mun yi laifi ku tambayi malam duk malamin da yake ganin ko ya ba da fatawa akasin wannan cewa wai ba za mu yi addu'a ba Allah ya karya mutanen nan ya sai dai mu riga cewa Allah ya shirya da su ka tambaye shi annabi Musa cewa ya Allah ya shirya da Fir'auna ka tambaye shi annabi Muhammadu cewa ya Allah ya shirya da gumaguman kafiran Makka to mu da annabawa muke koyi ba da fatawakka ba dama inda aka eh, inda aka yi sabanin wasu suna cewa shin ka kama suna ko ba za ka kama ba shi ma sabani ne idan abu ya zo sabani na ɗauki ɗaya na gefen na bar ɗaya na gefen na yi laifi amma dukkansu sun yi ittifaki kana iya haɗa azzalumi dukkansu ka ce Allah ya la'ane su ko Allah ya karya su saboda haka mun ce Allah ya la'ane su kuma Allah ya karya su munafiki ka dawo hanya har yanzu kana da fursa Allah ba mutum ba ne duk wannan zunubin naka da za ka tuba Allah zai yafe maka ku kalli wannan kofa da Allah ya bude mana Allah ya yi mana baiwa ya dafa mu akan imani da musulunci bigari haulin minna wala quwwa haka muka ga mun tashi cikin wannan addini ba za mu gode ma Allah ba munafiki abinda ka samu bai ishe ka ba har yanzu kana son ka ba Allah hujja dole sai ka mutu munafiki Allah ya dawwamar da ka jahannama kun ji maganar da malam yayi na so in fassara ayoyin sai naga mafi yawan ayoyin da na rubuta din duk ya riga ya gaya muku saboda haka ku da munafikai ku dawo har yanzu kuna da dama sai da wannan gunkin ba shine tsayawarsa mulkin ba ko ba haka ba kuna da dabaru da yawa ku 'yan siyasa kun san yadda za ku yi kubar da shi kun sani ina ma dai ku yi haka kuɗin da kuka samu kuma su zama halar gare ku daga ƙarshe Allah ya gode maku ina ma ku yi haka amma duk wanda ya lalace ya ce ya rantse ya ba da jininsa da tsokarsa tabbas mutumin nan sai ya yi saboda ya saci kuɗinsa to ya shiga uku kuma zai haɗu da Allah Allah kai mana maganin matsiyata Allah ka tsira da mu ana nan yanzu 'yan majalisa shugaban 'yan majalisa wannan tsohon tsiya mark ɗan arewa ne fa amma shi ya soma ɗaga maganar cewa anya ko zaɓen nan zai yiwu mark Allah ya make ka Allah ya make ka mak akwai wani sanata na gani a rubuce shi ya taso yana faɗan akasi ya ce a'a ku bani sunan shi eh indomi indomi Allah ya saka mashi da alkhairi ire-irensu muna musu fatan alkhairi duk inda mutumin kirki yake ko ciki tukunyar matsiyaci yake Allah ya sa mashi albarka saboda haka ba mu da wuta ba mu da aljanna illa dai mu kira mu ma ta kanmu muke in ka ji dan kanka in kana ganin mun matsa ma lahira za ta tsaya akwai ranar tonon asiri amma muna gaya maka gafarar Allah tana da yawa haƙƙi ne mu gaya maka ka tuba ka dawo cikin hayyacinka in gwamnatin nan ta wuce to Allah kada ya san bala'in da za a ci gaba da shi kada Allah ya ba su iko Allah mun tuba mu ma muna da zunubi ka yafe mana Allah muna tawassuli da wannan ibada da muke yi Allah kai mana maganin azzaluman لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونشكره ونستغفروه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن شر المنافقين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العزة والجبروت <clears throat> ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل عباد الله دوموا على, إيمان على الإيمان ولا تتولوا عنه وأنتم معرضون بسبب الدنيا وزينتها وكونوا عباد الله إخوانا المخلصين عباد الله لا تكونوا كالمنافقين الذين يظنون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا تعسا وتعسا ثم تعسا للمنافقين قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا عباد الله اسمعوا كيف وصف ربنا المنافقين بعد أن بشرهم بعذاب عليم يا سبحان الله كأننا سألناه قال تعالى بشر المنافقين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرون أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقال عز وجل أيضا إن, المنا... إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا عباد الله إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإيمان وإبتان الكفر وهو يجازيهم على خداعهم عباد الله <clears throat> عباد الله حذرا حذرا يا عباد الله عن ال... عن النفاق والمنافقين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا أشهد أن لا معبود بحق إلا الله له الخلق والأمر وله الدين وله الدين وله الدين الخالص وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلواته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تبلى السرائر أما بعد فيا عباد الله إن الله تبارك وتعالى إن الله تعالى إن الله تبارك وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء <clears throat> والله سميع عليم <clears throat> نعم يا عباد الله نعم يا عباد الله قد من الله علينا بالإسلام والإيمان بفضله ورحمته وبكرمه نشكره شكرا شكرا نسأله الثبات على على الإسلام والإيمان والإخلاص عباد الله وكذلك جعل الله لعباده باب التوبة لرحمته إن رحمته وسعت كل شيء يقبل التوبة يقبل التوبة من من تاب إليه توبة نسوها فيا عباد الله توبوا إلى ربكم توبة نسوها فيا أيها المنافقون ارجعوا وتوبوا إلى ربكم عسى عسى أن يكفر أن يكفر لكم توبوا أيها المنافقون من قبل أن يسخط عليكم ربكم قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اللهم انصرنا على القوم المنافقين اللهم انصرنا على القوم المنافقين اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعزف مأكول الله أكبر الله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 لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر